سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يوم بيو وثنا سفر محرم سفر سفر تجدود آية وتجدود أما إلا لا وندي جديدة ليلة وتكتوبة كنا سكرة تجدود لا شاء الله أتشيك بدأ karatu da babban malamin da ke karanta da mu na littafin suna bidawo a cikin wannan masallaci mai albarka masu da kuma bin amfani da ke ruwan kaya a yau insha Allah za mu tashi babi na dari da tamanin da ɗaya babu fi hamlin salahi ila ardil azumi قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في حمل السلاح إلى أرض العدو قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الزوجين رجل من من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرغ من أهل بدر بابن فرس بابن فرس لي يقال لها الفرحاء فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن الفرحاء لتتخذه قال لا حاجة لي فيه وإن شئت أن تصيبك أن تصيبك بهم المختارة من دموع بدر فعلت قلت ما كنت أقيمه اليوم بأمتي قال فلا عبث لي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yanwa wanda الله ya zabe su suka أبن kokari su saurara abin da عليه ya ce سكن سورين wasallam tafsiri don suna ganin rayuwa ce ina da farko ina da karshe ba kowai na da ke bashi wannan ga makatar ki bar wannan lokaci mai tsada zai na saurara abin zai masa tsira a nan duniya da lahiransa ba wani sabuwa sun faru a sacin a nan kano wanda wanda allah ya ba su imani allah yana son su to tunaninsu zai canja kuma za su fara furka tunanin yadda al'ummansu suka fuskanta al'umma zaman lafiya ga al'umma shine a samu mutane na gari mutane masu tausayi masu rahama masu kyauta masu ilimi masu taimaka juna amma yadda al'umma za su koma rayuwa dabbobi ko fiye da rayuwar dabbobi babu rahama ba tsayawa a rayu wanda iyaye da suka wuce da kakanni ba sai wannan rayuwan ba kuma ba san ku ina aka nufa ba ba san kuma ina za ta fi ba to wannan to kana ne ake ma ubangiji allah ba tokare shi a gama lafiya kun san da allah ya tashi kama mu a nan nan babban masallaci da ciyo yana cikin gari bai san ne boko haram ba bai san hawa ba bai san soka ba ya yi wanka zai tafi juma'a da ciyo ka san kowai ba tafiya mana gagara ya je aka harbe shi aka kone shi ya je juma'a bai san ya ke yi ba bala'i ta umul bar ikan shafi kowa ne ya za zaman lafiya a ce matasa je su kulle kofa mutum da matansa mai ciki a keta shana a kone su turmus me suka yi mafi matan da cikin ka kalli kanwanka ce ko yarwanka ce tana da ciki wacce irin bahaushe take jin daɗi rayuwa da wannan ciki da wannan bala'i ta kone da abin da yake ciki cikinta kuma a zo za a rinda wasa a wajen hukunci a lauyanci wanda ya yi wannan yana mangara bai damu ya taba Allah ba yaro ina mangana kama bai kome ba baya ji ya saba ma'ana shin kuna ganin a zaman lafiya in kana ga amma wani ba kai aka yi wa ba akwai ranar zama ina kusa saboda rayuwa na ake gina shi ake ta tafiya ɗai har za a ɗauki yaro matashi ya yi shekarar shi da wani abu zo ka raka ne ta abin da za a je wuta wuta a kone bani adam da mace da ciki kawai an masa alkawar za a ba shi dubu da biyu bai da bai da ba kuna gan wannan rayuwar nan daidai muke tafiya kuwa kuma wannan ba malamai su kare ba ne jama'a ba malamai ba ne kowai kama annu dan wansa abin da manzana sallallahu alaihi wasallam na kiyar da wata tarbiyya manzo Allah da ya zawo daga gar Hira farko ne ya fara kira na na Hajija na na kana da kaninka ko kana dan wanka ka gan juju ne mahaukaci ne shaye-shaye ke yi ka shirya da shi kai da shi dawata fardiyya shine wajiba kanmu wanda yake kusa da shi na dangi kagen ba shirye ke ba karkatar sa. ka rike bin sa kadan kadan ka ga ya samu shiriya amma mu zuba ido mun gan shi wazi a radio ko karatuka mutane kannin ke lalace kanne na sun lalace ƴaƴa na sun lalace ƴaƴan mata sun lalace yaro fito murmushi mai ke yi na zan fito da korinsa bai san me ke yi ba zai kodin mace da kiki kaddara tun wanka da tana cikin wani bala'i wuta ta cinye ta da cikinta hai jama'a Allah ruhin da kuke gani ci gaba bani adam ba sai ina rai ke ba wanda ya saka shi shi ke cire kayansa ba da yin zaka yi in manki faso fatara mu za ka yi Allah baya garaje Allah baya garaje Allah baya garaje ba zan zamfara ko nan nan in wasu ke fada wani makaranta ne allah baya abu a banza ake yanke ƙur'anin ake ake bayan gida da shi ake yanzu nan wannan satin aka tattara Kur'ani in hizba zamfara suka tattara ake ƙur'anin arsa banda za a share bayan gida da shi shi ƙur'ani in hizba zamfara sun yi bayani kuma mun tattauna da yan wa kuma gwamnati zamfara sun doki mataki amma ka kasa gane ya ke so ne wai ƙur'ani ta in su wanki bayan gidan suke ka gan ƙur'an azbai ana nuna duniya garin da ake so a yi tabbatar da shara'a annan na ke doki ƙur'ani share bayan gida a yau ban san me muka nufa ba sai me muka nufa ba ina muka nufa ne ban sani ba kuma wallahi wanda yana ganin shi ya sha wallahi kare kake Allah wallahi kai kokari ka duba waɗannan da kuke tare da kai wanda ba daidai ba a yi matakin da malamai zamfara suka dauka da gwamnati zamfara abun godiya ne sun rufe makaranta suna bincike suna nan suna bincike an taimake su a nan kano kuma muna kira gwamnati da jami'an tsaro da lauyoyin da sun sai meyin allah wallahi billahi da sun allah ba zai bari wannan kone wanda aka kone matan da cikin ba allah ba zai bari ba gara a damka wanda suka yi bayan hukunci a fito da su a waje a harbe su a kashe su jama'a suna kallo don a samu izina amma turanci da yawa iskanci ne wanda allah kuma ba ruwansu da iskanci ba ni adam wannan shine sako allah ya gama wannan allah ya ce saddaki hajji izina ne domin a daina yi an nuna mutane a cikin talabijin an kashe mutum ba ji an komai ba a waye gari wani zai yi ne to saboda ana faɗa ana yi babu ne ki faruwa shekara kusan shekara hudu kenan da ni da dr bashir ali da malam pakistan da bashir hannan ɗaya daga cikin ku ya gama karatu jami'a dokta ne dan halal ina kwance wani ya doki kahu ya zuba daidai kirinsa ya soke ina kwance da iyalinsa da muka je masa wanka mun gan gini muna suman shi aka yanka a shi mata ne ta yi bari ne sa kama abin na sarki dutse na ya kara masa rayuwarsa albarka ya tashi a tsaye har ga kwamishinan an sanda baki ɗaya aka bincika aiki aka zo aka kama yaron mai gidansa na tura shi wai malami ya dame su anguwa ya dame su da cewa su daina shi aka fito da shiga kwamishinan 'yan sanda zaune ga sauran 'yan sanda ga mutum zaune muka tambaye shi wa ya kashe mana almajirmu dokta ita ni ne wa ya kashe ta ni ne kai da wa an hada su an kwada wani ya ta ni ne wani mema babu jawabi ta yanzu yaron an fito da shi an yi biki fito fitowansa wannan doktan sun ina firamare ya gama dokta majina ya gina gida yanzu iyalansa shi da mu nemo masa abin da su ci ya'yan suna makaranta matan ne ta ce kazar-kazar ta nemo koyarwa ta ci ta sha wannan an gama bikinsa ya fito dan kwaya iyayensa sun ba da rashawa an fito da shi ta kuma 'ya'yan matan tana neman abin da yaran su ci gaba da karatu kun tsammanin haka za a zauna a wala Allah ba zai zari ba ku san da wannan wallahi ku fita ku aji abin zai fito da ni da kai mu duk dan yanzu na je gida na ga ina da dan ku a gida na kuna da wani kani kuna da wani abu kuna da wannan in tsaya in ga kula da rayuwarsa in gyara shi to in Allah ina ga muna yi to zai to tsaya mana amma kuna gan cewa abin bai shafe ku ba billahi lazin kare ku ciki Allah zai bari ba Allah zai bari ba Allah zai bari ba ke cewa babu fi hamli silah ila arda adu shin mutum wajen da ake adawa da makiya don kada suka samu kudi za ka dauki kayan yake kai can ko ya fada annun abokan dawa su kashe ku ba komai ba komai yanzu ka da barayi ne wanda ake kai masu kayan yaki da bindigogin musulmi ne suke kai masu barayi da suke zamfara barayin sokoto barayin katsina da barayin da suke jejin nan bindigogin da ake ba su na waje ne kuma akwai masu kawo masu musulmi ne a ba waɗannan kama musulmi kamar kaza su daka in masu kashe shi ko su yanka shi ko su sadda shi kamar kaza a cinye a flatanin da yake kawai dubu da riya ishe shi don ya miliyan biyar miliyan tara ya masa yawa dan dubu da za a ba shi je hotel yi zinansa shakwaye zai bacci masu karban miliyan uku miliyan hudu ne an laifin su ba ranakun su yana nan yana zuwa billahi da su an da yana jiran su an da yana jiran su ko dan gidan waye ne an da yana da lokacin su zai kama su kuma za su gani za su ce da iyayensu mani aka zubar ya fi a yi cika a su Allah baya garaje laika ba ya garaje shin wajen da ake sai da kayan yaki hada-hadan kayan yaki shin mumina ya kamata ka je kai maka sada shi don ka samu kudi zamani ake yi tun da mutum bashi da kudi ma bai isa ba maka dan gyara ba duk wurin da ake sai da kayan yaki sai da suna ba ruwan ka kai ka ci kudi ba abin da komai gaji imam ya ce fi babu hamli silaha ila al'ar da ado ce hadassa na musaddad hadassa na isa ibn yunus akhbarani adi an abi ishaq ana jaushai a rajulun min min dibbadi wani mutum ne bai musulinta ba shaidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji badar kala yi nabiya she ya san manzo Allah manzo Allah ya gama ke ci nasara Ba da an faraga min ahal badar manzo Allah ya gama ya ci nasara to shi wannan arnin ya zo bi ibn fars ya zo da dan doki mai kyau mai jiki mai kyau yukaru laha an laka na ma wannan dokin alkarhan fakultu ce ya zo bai musulunta ba amma ina son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Muhammad kage arnabi ku ji abin da ya fara arnabi ya Muhammad ba ladabi inni kadigi tuka bi ibn karhan na zo da maka wani dan doki wanda zan baka kyauta zai ma amfana ittattaki zaho karki na baka shi kala shi manzo Allah ce la hayyata li fi bana bukata bana bukata to amma wa in shita an aqdiki an aqdika biha in kana so dai in ka bani in biya in saka maka zan bayar amma yanzu ban da kudi amma na da dirgi ligan sarka wanda ake yaki da shi zafafo wanda muka gama yaki yanzu na same shi shine muktar shine zafafan muktarat min duru'in badar wanda mun gama yaki badar da shi ah, zan iya baka sakamakonsa shi in karba wannan shi arne ce kuntu ma kuntu aqiduhu yawman bi burra ce wannan dokin dan karma doki dan dokin nan ko an garma doki ne wanda yake da fir anan yake da nan yake da nan ba zai iya fansa da shi ba kawai ina son kare na baka a maka biya la ma kunta aqiduhu yawman bi burra kalma burra ana bar gurrar hajali na min asar kudu an garma doki kenan shi man Allah ce in dai har za sallallahu alaihi wasallam ba zan biya ka ba fala hajati li fi na ka to wannan hadisi malamai sun ja a kansa da yawa na da'afanci wannan hadisi ma'anansa sahihi ne amma akwai abu isa ya irsar wannan hadisin wannan saƙo hadisin ma'anan arnin ya tafi da abun kayan yaki a wajen da za a fagen yaki kuma yana so ba manzana sallah manzana ce ba ya so shi na budau da ya kawo shin inda ya kawo isar ne za a iya sadda shi shi ne malamai suke cewa inda zai je ne isar da shi ta da fitina ba a bukata amma ya je ne wanda ake bukata sayar wanda suke kan daidai ba laifi na ta kun gane wannan wannan shine abu dauda bai kawo na jisun da suka tabbata wannan babin ba sha jisun bashi da inganci a nan wurin amma ma'anansa shin mutum wajen da ake ficina na zuba da ya kamata ka je ka sai da kayan yaki jawabi na domin Allah ya ce wala ta'awanu Allah da ismu udwan shi din zaka taimaka wanda suke kan daidai wanda shi ka'ida kaga yanzu turawa da suka gane cewa addinin musulunci ya fara motsi shi suka gwara kan larabawa ya sun gama larabawa sun doki iran ya zai doki iraq suka hada kai da kasan larabawa aka kashe saddam shi aka mika mai iran shi rasha kuma yana ganin za a kwace masa kasa shi je shiga ya hada kai da shugaban siriya shi amerika suka daga kafa shi kashi duk ahalin sunan mai kiyamun laili da tsofaffi da mata masu ciki ya damara su ya kwace wurin domin ikiyayi istracijinsa ba wani abu aka masa ba rasha babu rahama la yawa na gobe bindiga za su ko da shi da tsofaffi da mata masu ciki da yara kanana wanda suke kwanci suna da sukar damara su da gidan menene na sha ya ce istrategi ne yana kare kansa ne bashi da hudud ma tare da siriya duniya suna kallo masu da'awan dan adam kuwa shiru saboda su ne karfi sun gama da aka gama she iran ta samu kare ga syria ga iraq ga lebanon zama nasa shi aka gwara yaman kuma a kabarin su iran tana kawo kayan yaki shi ya gwada shi amurka sun yi kamar za su shigo kamar su taimaka yayin da laraba za su ci nasara kan yaman shi a tura majalisar dinkin duniya ta yara za a yi sulhu za a yi sulhu shi a bari kama za a yi sulhu shi yaki farki shi sun gasi masu kayan yaki a ringa karbi kudinsu musamman wani shugaban kasa da kagin kamar ya tashi daga baitin nan kuɗi na gaban sa babin da ke damu ana ta sai kaya suna samun kuɗi an gwara yanzu ba ci yake yaman ba iran sun sake shigowa sun shiga sojiya suna ta bom ana ta asara an gama isra'ila na ya gaya abin ya gina dama iran kuma sun hada kai da coci cewa ke kuwa da uba daya to ba wanda ake nema yanzu shi ahalusun nan har na suna ta kallon mu har mai ba shi da amana la yawa la gobe eh, saboda ku nemo hawan wurin Allah kuma suka zo suka kikiro da'ish wasu matasa cewa suna yakin ajini suka zo suka kikiro mana boko harama nan yara na basu yake ba musulmi na mai na jin haushinka me ya ce wa malami hakun ah. abdullahi ibn umar ba na tsammani wani ya yi suna kama abdullahi ibn umar ya je wajen da manzo Allah ya fusari abdullahi ibn umar in ba ya ji fusari shi iki kiro fusari ne yi don koko da manzan Allah abdullahi ibn umar kai karshe makanta ya yi saboda koko da suna amma da wani ya ce shi ya ce me yasa baka je fagen yaki ka abdullahi ibn umar ya ce manzo Allah ya ce addini an gina shi rukunin biyar ne yaki ba wajibi ba ne shi ya taso ya ce rukunin guda biyar ne tauhidi sallah azumi zakka haji ya ce ba zan je ba haji suna cikin buhari da musu ka zo yaro ba ka san komi ba ka ta kashe ni kana kabbara ka kashe mace mai ciki ka ce tuma addini kake yi ka san kira kake yi an zan gina ku an ta rushe addini an ta rushe addini don mu za ka ce wa malamiya kuma za ka kashe ni wace dalili da kashe sulhun da ƙur'an ya kawo cewa in arna sun nemi sulhu a yin nan lokacin sun musulunta ne wa in jana wani mai ne da silmi arna ne amma shari'a ce sun zo su yi silmi ku yi sulhu da su arna ne ba za ka yi sulhu da ni ba don ma kake suka shi ni mina yi ma abdullahi ibn wajen suna cikin buhari na cikin musulmi dan sai shi hawar jawa sun ce ba za ka je yaki ba ya ce rukunin biyar ya ishe ni ka zo ka kasa sami ka kashe ni kana jin haushi na na shi ne na sarkin wa eh hmm. eh eh ina ruwa ku kai kana nisa ma kenan ka yi nisa da yawa almin matasa yanzu sun ci addini sun ci addini addinin Allah kan daga shi mai kan tsawon lokacin da yake da wahala kuma ya yi tun manzala yana na dare rai sallallahu alaihi shekar goma sha uku bai hada mutum dari ba a birnin maka ya zai ci nasara dan ni da kai mun kasa yanki annun barawa amma muna sallah muna azumi muna zaka mu tattar mana mu gyara abin da muke da shi mana yau zaka zo ka kashe ni an kewaye mu koyi nan yanzu abin da turawa suke so a kafa iran suna so su gama da larabawa shi shigo nan yanzu nan safar ambasadan da suka shiga ɗan kan wanda kawai ne san adadin su su zo ji wajen malaman su kaga kaga shi'a sun fi ku majority yanzu ku ba su hakinsu su turawa ne suke ma iran campaign yanzu saboda addini ne duk mai hankali ba zai shi an ci ba duk mai hankali mafaukaci ba ba zai shi an ci ba ah, mutum da yake ma hussein waya yana cikin kabari waya yake masa akwai hankali ko mawakaci zai wani shekara duk daya da shekara da ruda ina kwance kana masa waya kana kuka mai hankali zai wannan to shi suke so su dawo mana shi a yi shi an ci tura sun gano ba sun yake ba a tattara waɗannan mahaukatan a mai da shi zamana wannan shi na jini mai hankali ba zai taba yi shi a ci ilayen malkiya mai hankali ku ci gaba mala na قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا na ji na gaya maka bai fi nama manansa ban Allah sallallahu sai kan karbo kyauta wajen arna wata na kuma kan yi don jawo shi zuwa musulunci don yana ga mutum yana da kwadayin shiga musulunci shi ya kaki zai jawo shi zuwa musulunci wata na kuma kan karba domin in nuna ko wata na shi ke ba da kyautan ma babu fi ikamatu bil abdi shirku shin ya kamata mumini ka zama garin da ba musulmi ba komai shirka ake yi hoton wunki yake kai kuma ka je neman arziki ka zauna can tare da su ƴaƴanka su yi irin wannan baban ba sa sallah ba sa komai in ka taba sa kai ka kotu kuma ka bar garin da ake sallah ake azumi shin ya kamata ka je garin da lafiya da abubuwan nan kuke wasa da mu yau me ya faru ne yau kuna so ku nuna ban da mai kenan me ake so a nuna mu shara ce ya na nuna mu mai babu kenan ko duk mutum da zai iya zama wurin da arna suke isa da sako shi ne namiji ka rike ajininka ka isa da sako ka musulunta da su shi aka fi so duk mutum da ya zama kasan arna inarki ya zama irinsu to gara ka bar garin wannan shine daidai in za ka zo kare na jininka kana shakka jininka ma ya'yanka ba sa sallan ka taba sa kai ka kotu to ka bar garin amma garin da za ka yi a sallah ba ka yanci ka kira mutane zuwa jini to ka tsaya ladan ka ya fi ma wanda yake zama wani wuri daban in ka je garin da za a iya kira mutanen ku gina masallate ku yi da'awa wannan gari ne na Allah ka kira su to wannan jiki ke sai ce babu fi ikamatu bil ardi shirk shin mutum ya kamata ya zama garin da ake shirka ce hadathana muhammad ibn daud ibn sufyan hadathana yahya ibn hassan akhbarana sulaiman ibn musa abu daud قال حدثنا جعفر بن سعيد بن سمره بن جندب حدثنا حبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد يأتي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جامع مشرك وإن دي تاريا وجم مشركي سنا دون أبو ديا وسكن ما أكمينا تردسو فإنه مثله تنكديري دي شسكي tun da yana zaune baya bambanta su yana ganin dinin dubu mundu musulmi mundu bani adam ne yaran su yi sallah uhu bai sallah ba uhu a ce alade a yi menene duk a tafi wannan da zai ba lakum jini kuma liyati in za a zauna da su ka karu wajen ilimin zamani a gunsu ka karu wani lafiya koyi lafiya a gunsu kuma ka koya masa addini marhaba kana lada ma amma ka narki ka zama mutum banza ba da wani amfani ka yi da arnin ba bambanci to wannan ba zai ba wannan shine fasli akan wannan Allah ya samu dace wannan san hadisin isnad sa akwai da'ifa saboda a hanyar sa akwai Ja'far ibn Sa'ad eh, a shaukani ke cewa isnadin sa mazlum ne hadisi da'ifi ne wannan matin amma ma'anar sa sahihi ne Allah ya sa mu dace shi mu koma can mun gama kitab jihadi kenan za mu karasa wannan layan da muka fara dan farko inda mun dade a cikin kitabu jihar yau mun gama lafiya Allah ya sa abinda muka ji a ciki mai amfani da shi kuma abinda muka karanta mana amfana Allah ya sa mu dace zan koma can a laya da muka fara kadan shi zan ci gaba da yin sa na a shin mu bar shi lokacin haji ka kai ne ai eh, akwai saura kadan bismillah bismillahir باب في ذبائح أهل الكتاب قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنفق واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم yanzu shi rahama Allah da tausayinsa ba ya takura ma bayansa shi ne masu mafita ya ce babu shi zaba'i a kitab yahudu da nasara shin sun yanka abu za a ci ko ba za a ci ba shi na aka kawo na babin ya nuna cewa yahudu da nasara da na farko da na tsakiyar da na karshen sun sun yanka abu ku ci ba wani lokaci da an ce lokacin ku ci ba wani lokacin da an ce lokacin ba za ku ci ba ba haka ba ni mala girma ku daina zafin siya wai su suna ganin can ne da ake so a ci e can da ne suka yi kafircin mu <laughs> uzair kafin manzana sallallahu alaihi wasallam izo ai yahudu sun ce eh, uzair ibn allah nasara kuma dama sun ce annabi isa da maman nasu allah ne kafin zuwa manzana ba ta wace shirka fi wannan eh amma allah ikan mara soki ne don mu rayu duk wanda bai gana jini ba zai sha wahala ai mun karanta karatu mutum ya faɗa bawa ne gidan abu huzaifa matansa ta takura tara rasa yadda za a yi kuma an sauko da hijab kar a shiga gidan manzan laifin cikin nonon kiki ba shi neman mafita shara'a ba inda za a yi shara'a yana da mafita da zai ba mutum makai ne ka zo ka ki takura ma mutane amma da sharti karka sa son ka ciki shafin na da Allah cika yi ahalin ba don Allah ne ya tosaya mana da Allah zai ce kar mu yi ciniki da arna kuma kar mu yi abu ba za yi ba kaga in za mu yi ciniki da katun da ya sha giya da ni kuma da na yi nabi ba ruwanmu a ja ya almuhim ku adalci akwai dokar da aka kafa da kawai cuce wani don a zama lafiya rayuwa ba za a ce kan je cinikin siyo gungun madara gun kashe ke kana jin tsoron allah na same ka kana fitara tsaye ka ci nama ledin ka gumi na zuba ka rike shinkafa buhu shinkafa shin saya ba ka kudin duk yadda ka je ka yi ka yi don to da shinkafa da Allah bai bai damu da wannan saboda mun kasu mushtaraka na bani adam Allah baya takura ma bayinsa yace haddathana Ahmad ibn Muhammad sabit almarwazi المروزي حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النهوي عن إكرمة عن ابن عباس قال الله يتبني فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ya ce ku ci abin da aka ambaci sunan lakai yadda allah ya soko da wani aya shi yahudu suka yahudari wawaye larabawa munafiki na sai yake ka izgiri ke ma shi suka tara larabawa maukata in ce mutum naku ina cin gyara allah tun da allah ne ya ce a ci nasa a makarkacin yanka na Allah kuna gani karatun eh mushe na Allah ne shi Allah yake yanka kayansa amma wai karaci amma ci nasa shi ya ce eh, <laughs> eh rayuwa haka yake ana sa haɗa ka da wawaye dan kadan na ce eh wai Muhammad ya ce karaci yanka na Allah a ci nasa kake mu ku zai saya mushe na Allah ne shi suka kira na mushi na Allah ne to amma yankan na Muhammadu ne sallallahu shi suke ta yaudari wawaye tamsi basira cin ji ahlan fakulu mi ma zikra smullahi alai ku ci wanda aka ambaci suna Allah kai amma ba sharri ba sai man Allah sai ce a wanda aka ambaci Allah kai amma yaki za a yi saboda wata hanya ka samu a yaudari wawaye ai Allah yana sai gyarbe ka gyarbe ka da wawa da wawa da munafiki munafiki ba za ka san hakikarsa ba wawa kuma ko yana son ka shahin ne kima da shi haka yake yace wannan suratul an'am ne shi Allah yake cewa la kulu mimma lam yuzkar bismillah alayhi fa nuskha wa tusna ba naskha shi ba a a to ya kai rahama kamana ba naskha shi ba fakara shi ce wa fa'amun lalina utul kitab kafirai na aka tara su duk kafirai ne lannan na kira wani ahalin kitab kafir ya ce a su ahalin kitab karance kafir na ce a kafir ta tangare kuwa don allah ne ya faɗa ce lam ya kunin lalina kafahu min ahalin kitabi wal mushriki na munfaki na hatta ta can bayyana ƙur'ani karar ya faɗa ku kafirai ne sabagen kafirai ma ƙur'ani ya faɗa kyauta mu lazina utul kitaba hilu lakum Allah ya ce abincin su wanda ake yanka ya halaka ku ci sinadi ne sun dawo ne sun koma daidai ne da suna kirki ne za ka dawo kawai rahama na rigiminin lillah ba wai shi sa wanzu yan wanda suka ce ai da na ake ci yanzu ba za a ci ba shanin kare cincin ma haka suke Allah ne daga kafa ya ce mu ci rahama ne min indi wa ta'amul lazina utul ta'ama nan ismu jins ne duk abin da ake yanka na muke ci in suka yanka mu ci amma dama abin da ba ma ci ko da suratul bakar suka yanka ce ba za a ci ba a yanka alade a yanka alade mu ci ko kenin ka yanka alade da bismillah da salatu annabi za mu ci ne to abincin da ake ci na dabbobi sun yanka mu ci shine abin da ake magana wannan soki kya kamana Wasu suna sha mana toge wannan don mu rayu ta'amul lazina utul kitab hilu lakum wa ta'amu wa ta'amukum hilu lakum kuma abincin su abincin ku ya halarta a gare su dama suna ci Allah haka ne su bayin sa lafiya su Allah baya takura ma bayin sa shi ne ummatu mafita wannan hadisin ya inganta isnad da Hassan ne ina daga cikin ajisin da cikin kutub sita abu dauda ya tafarudinsa wannan ajisin abu dauda ya tafarudinsa wani su sunan ba su ruwaito shi ba shi abu dauda ne tafaruda kan wannan ajisin sauran in kana bincike wanda zai duku da wannan siga a kan yazidu nahawi an ikirma ne ibn abbas wannan lafzin to ka zo abu dauda in ka ji sunan da za ka same shi ba na sauraka ajisa hassan ne تهنيوي دبان دبان نعم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا مع إسرائيل قال حدثنا إمام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ya yi istizani shi sallar ya ce wa inna shayafina eh, shetanu dan adam laihuna ila auliyayin suna ma yan wansu wahayi su yaudare su su yaudare su wace yaudara ya ce ya kulun su waɗannan munafikan da halitta suna yaudare wawayen larabawa ma zaba Allah fala ta'kulu a mutum na ko ce da ku a wanda Allah yanka karkuci sha izgir ya yi dare a tafa ana soki manzo Allah kenan soki manzo Allah don ya fara wannan sallallahu alaihi wasallam izgir kenan eh ma zaba abin da Allah ya yanka fala ta'kulu ka ku ci eh wa ma tun amma abin ku kuka yanka an tumta kun fafuji izgiri da taba mutunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ma mushe eh, larba abin da suke cike na mushe don me za a zo a gaya masu wannan zancen to aji ne haka nin ka rike aji ne shi kayan kuri za ce mai daddakin wallon wata na ce ka bar gemu wata na ka ce a taimaka maka amma abin da zai kika kai don Allah wannan shi ne karka yi don wani karka yi don wani ka yi don allah shi zai fito da kai amma wanda ya fika wanda ya ji alkalmin lauhi mafi an ce maukaci ne an ce mai raban abin na ne an ce sahir ne an ce majinu ne to kai kuma dan gidan wa wannan ne gishirin tafiya saboda ka karka zamanin zaka zaman sarkake kana da kakkare kanka yi addini amma karka shiga hakkin da ba ka ni ba farko barna a ban kasa shine ka yi il ka yi fatawa ka gina addininka wanda ba dalili a kai ba to wannan shine asara za ka battar da mutane ka battar da kanka Allah kiyaye mu wannan hadisin ibn majah ya rawaito sa hadisi sahihi ne Allah ya samu dace na'am قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عمران بن عيينه عن عطاء بن زبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأزل الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله إيه suna yada suna yadawa bai ishe su ba sha ka samu lokacin da yake tare da sashe suka zo suka zo zai yi sanya yadda zai yaudari mutane tun da ba Allah na gaban su ba ga abin da suka ce ti yahudu yahudu suka zo wajen manzana sarfa kalu na akul ka katalna mu za mu ci abin da muka yanka ko mu za mu ci abin da muka yanka ma'ana manzo Allah ya ce ya ce bililin wala ta ku bi karu tumun la mun ka yanka da suna Allah a cike na shi suka ce e mu mu ci abin da muka yanka ko wala na akul ka katalna abin da Allah ya kashe kuma ce kar mu ci ina ka samu wannan kuma har kawai cin Allah eh ba wani shi ba na cin Allah ne ba shi ba ne irin yaani kamar da wani shiya ne cin Allah cin Allah ne wallahi ah. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka suna Allah Allah shi ya ce dabba eh, eh tomsi basira ne shi Qur'ani ya sake taki da ya goyi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ce wala ta'kulu ma lam yuzkar ismullah sai anan wurin نعم. باب ما جاء في اكل معاصره الاعراض قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عن باب بن مسعده عن عوف عن ابي ريحان عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل معاصرة الأعراب قال أبو داود غندر أوقفه على ابن عباس قال أبو داود اسم أبي ريحان عبد الله بن مطر اتباب ما جاء في أكل مؤاكرة الأعراب في منزل صلى الله عليه وسلم يا هنا متي ابن دي أكي <laughs> دن رياض sauran wannan zancen ku ji ba don Allah ba ina da alaka da shirka kadan za ku yi mamaki a kan wannan larabawa da mutum ya isa shi yanka rasmi ɗari sha cikin fakirai a ci shi wani kuma da ya isa shi mai yanka ɗari shi dan wansa ya ce ba san ka ba ni mu ci gaba gani ma. wannan yanka yau gobe wannan yanka har wancan da ba san sa bana waye gaba shi da kumi daya tanafusi ake yi in mai kudi ya isa kamar nan kano she ce gobe za a yanka da kumi dubu daya fakire sun su yanka in ina gogore she wani kuma yana gadon kai ce oh, wani an ce yanka gobe dubu biyu zan yanka to fakire sun samu ta formarwa a ta ci to haka to wannan yankan ana kiran mu'akira al'ara shine tanafusi isa to shi ne manzana sallallahu alaihi wasallam ana wannan tanafusin to kar ku ci abinci tun da babu Allah ciki amma karahiyya ta tanziha kuna gane karatun yayi ne badan Allah ba wannan kuma yayi ne badan Allah ba kuma kuna bi mutuwar zuciya ku ta ci shi na fara kuna gane wannan cikin eh, yanzu muke makeci ba wai a yanka ba da ya ce wa hadathana harun ibn abdullah hadathana hammad ibn mas'ada an aufi ana bi ana bi raihana ana ibn abbas kana na rasul sallallahu alaihi wasallam an mu'akiran al-arab tanafusi larbawa neman isa wani yanka wani kuma yanka wani ba da kyauta wani ba da kyauta fiye da wannan da suna da wannan larabawa su ba marwata ta bane suna bayarwa ne don isa amma mu mutu na da shi ma ba zai bare isa ma kai shi ma ba zai iya ba mu koyi rike mai mutu matansa ta gada da amaryansa a cinye na ne na kwanci yawo yana zuba na masa lissafi to shi laraba suna yi wannan amma babu allah ciki eh allah ya samu dace to wannan hadisin ya inganta imam bai haƙi ya rawaito shi amma hadisin kufi ne ji abinda abin nan mai rawin ya faɗa to amma yana da hukumci rafi saboda abinda aka gada kenan na isa ina tanafusi wannan hannun ba ce wai haram ba ne amma كان جين كان ذكر ناس نوع أن كرك شجت كدوم كرف فاتي شري كرف فاتني شري على تمرج نعم باب في الذبيحة في المرة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مملوك عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديجة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا هدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين أو أعجل ما أنهر ما أنهر دما وذكر اسم الله عليه فاقلوا ما لم يكن في النبي أو نصرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدر به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصروا أجورا فما رسول الله صلى الله عليه وسلم من فأمر بها فأخطئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر ثياب ونزل بعيرا بعير من إبل القوم ولم يكن معه خير فرماه رجل بسهل فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه المآدم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا ففعلوه به hanya zai shiga hmm? kai ana shiru kai dan tawaye to sai nan saboda insha Allah mun shiga cikin abin da kumce-kumce yanka kenan wanda muke bukatansa wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi you think?